A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummarsu, a yau mun samu bakuncin Jamila Kabiru Mado, wata matashiya 'yar asalin jihar Kano da ta karanci kimiyya da fasaha ko meye binciken da ta gudanar. Na yi eh, nursery school a BUK, sannan na yi primary school ina a ah, Na'iba primary school nan Kano in Kano state, sannan kuma sai na je na yi secondary school ina a ah, Girls Science Secondary School Taura. um, sannan daga nan kuma sai lokacin we happen to be in maiduguri sai na samu muka samu admission a nan federal polytechnic da matru um, as a pioneering student lokacin mu ne dalibai na farko na'am um, I, I read science laboratory technology dama abin da kike sha'awar karanta kenan eh to gaskiya lokacin ina karama um, ina secondary school ina so in karanta likita so lokacin binciwon mu ne na farko kuma ba a ba karatu likita a wannan makaranta sai aka ba mu wannan kwas din to kuma bincewar science, ne um, kimiyya da fasaha sai na ji daɗin yin wannan kwas din to ina kika aje son ki zama likita daga nan kuma bayan na gama um, ordinary national diploma a science laboratory technology sai na yi zo nan jami'ar bayar ta biyu ke na karanta biochemistry hmm. um, daga nan kuma gaskiya ina da sha'awar kimiyya da fasaha kuma bin cewar along the line bayan na samu kaina a haka sai na ga cewa ina fahimtar wani course da ake kiran shi chemistry chemistry, eh, chemistry. Yeah. to chemistry din nan kuma um, shi kuma chemistry shi ma eh, ɗaya daga cikin fannoni ne na na kimiyya da fahasa kimiyya da fasaha eh. inda ake hada gwaje-gwaje a yi um, zan iya faɗa da turanci eh, ba damuwa eh mun fi son dai a yi hausa to to daga nan um, um, kimiyya da fasaha ɗaya daga cikin kimiyya inda za a yi haɗe haɗe za ka je laboratory ka yi gwaje-gwaje daga nan lafiya ko na magani eh to har da na rashin ba dai na rashin lafiya ba wani rashin lafiya sai a asibiti hmm. na kamar um, chemicals ko kamar a ce kana aiki a factory eh sinadarai da kuma gwaje-gwaje dai daga nan kuma sai ka zo da result hmm. kuma daga nan wannan result ne shine zai ba sakamako shine zai baka abin da kake nema to daga nan kuma sai na tafi bincin ana da interest akan chemistry sai na tafi sai na je na PG chemistry postgraduate chemistry in ah, chemistry a nan bayero a nan dai bayero daga nan kuma sai na tafi na je na yi masters degree mm-hmm. ah, sai na yi specialization akan analytical chemistry analytical chemistry wannan shi ma wani fanni ne na um, kimiyya da fasaha wanda yake karkashin chemistry mm. wanda shi kuma kana gwada ainihin in kana neman wani abu a cikin wani abu mm. kamar yanzu a ce ina neman kamar yanzu bari in gwada da um, course um, project work da na yanzu mm. na gwada wani sinadari ne da ake samun shi wanda ake ainihi naturally yana occurring a, um, a cikin lemuka da kuma madara da kuma duk wani abubuwa na shaye-shaye. To shi wannan sinadarin yana da illa kenan? Shi sunan shi succinic acid. Hmm. Uh, Cost din um, project abin nan din project um, team din shine um, determination of succinic acid in some commercialized um, fruit juice a milk samples kenan sinadarin da ake sa a cikin waɗannan su madara da su lemu da wasu kamfanoni suke yi exactly kuma amma kuma shi bane ko ko kaka ko ko me kike nema ki fitar a cikin ina nema in fitar da ike shi hi ana samun sa naturally occurrence ɗinsa. Hmm. yasa nake son gwada shi saboda yawanci kamfanoni basu su ma san da wannan sinadari ba hmm. kuma wannan sinadari yana da matukan amfani a jikin dan adam hmm. akwai um, inda ya kamata ya zama yawansa ko kuma kankancin sa zai kawo wani in ya zama illa idan yana yana da yawa zai kamo illa in kuma bai kai yadda ake son sa ba shi ma zai iya haifar da wani cuta to eh. idan na fahimta kina kokarin ki ki bincike ne na waɗannan kamfanoni suna sawa yadda ya kamata ko kaka a'a ina ainihin ina son in duba nawa ne ya kamata a cikin su yadda cewa kamfanonin nan hmm. kamar yadda ake idan kika dauki product na kamfani hmm. za ki ga a bayan sa sun rubuta so wannan sun kwarai to shi ma wannan saboda ana ainihin ana samun shi kuma hmm. saboda tsananin amfanin shi ya kamata shi ma na zo da bincike da shi ma ya kamata a ringa shi ma state level din a package in wa'annan products din kina aiki ko karatu kawai kike yi a gaskiya to eh, ina aiki ina nan aiki a nan technology incubation center incubation center Kano nan ma wata cibiya ce ta masana'antu yadda yan eh, masa eh, in kana da wani um, viable idea hmm. na business zaka zo wurin mu zamu baka zamu baka idan ka zo muka yi maka tambayoyi aka ga cewa kana da wani abu na fikira wanda jama'a za su samu ci gaba da shi hmm. zaka zo nan za a yi maka tambayoyi zaka je ka rubuta rubuta akwai wani abu da muke karan shi kiran shi business plan hmm. za ka je ka rubuta in ka rubuta hmm. aka zo a cikin committee management za a yi maka tambayoyi idan ka cika wayannan ka'idodi to za a baka wuri gwamnati ce ta eh, um, hmm. yana ta eh, ma'aikatar federal government ce yadda muke tattalin muke da muke masu sana'a karama da manya muke tattalin har su girma na'am to ga kimace ga kikin zo kin yi tafiya mai dan nisa kuma a kimiyya da fasaha na'am ina mutum kalubale to aikin san shi rayuwa in ma ba kalubale a rayuwa rayuwa ba ta ci gaba ba eh. wannan kalubale shi ne yake sa rayuwa tana ci gaba idan ba kalubale komai tsaya zai ke me kalubale da kika fuskanta akan hanyar ki ta cimma muradin ki na na <clears throat> fannin ilimi to na'am to ita dai um, gaskiya ba abin da zan ce sai zan ce alhamdulillahi duk da dai cewa da mun shi eh, abu in ka sa um, abu kana san shi dole mm. akwai wasu kalubale da zaka samu saboda kana kwance ba zai abin da ka same shi ba mm. akwai eh, lokacin da nake ɗaliba misali na farko dai na karatu sannan na rashin kana gani gashi nan kuna cikin yan uwa da abokan arziki kana son kai wani abu amma ba za ka yi ba saboda kana da wata manufa da kake son ka cimma mm. za ka je ka kulle kanka a ɗaki ka yi karatu da ruwa da zafi da komai za ka fita ka ji kana neman wannan ilimi to alhamdulillahi sannan kuma bayan suna da yawa waɗanda suka yi wannan karatu a lokacin da suka yi eh to gaskiya alhamdulillahi um, lokacin da muna ajin mu gaskiya ba ba wasu mazan sun fi matan yawa amma yanzu idan kin san rayuwa akwai competition abubuwan sun zama na kuma komai yake yi alhamdulillah to a ce me zaki ce wa mata gaskiya alhamdulillah mata sun fito yar uwa mata sun fito saboda yanzu ba zai yiwu a ce wai kana kwance ba da fikirarka da iliminka ga abubuwa kana yadda zaka je ka ba um, um, zaka ba zaka ba committee um, wata gudunmawa a ce kana zaune to madalla sai dai dandali ya ce Allah ya yi da nufi baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya